masu kallon mu a daidai wannan lokaci assalamu alaikum Barkan mu da warhaka mu da arzikin kasancewa da ku a wannan shiri na musamman da za mu tattauna tsawon mintuna a talatin ko kuma abin da ya sawaka musamman za mu tattauna ne akan halin da al'umma suke ciki a wannan ƙasa na kakani kayi wanda ya allah ko ayyukan da muke aikatawa ya jawo muka shiga ko dai akwai wasu jarabawa da ubangiji yake nufin mu da shi ya sa muka tsinci kanmu wani irin halayya ko ɗabi'u ya kamata mu yi domin mu samu sauƙi a irin wannan halayya wannan hali da aka tsinci kai a ciki sannan wani irin ɗabi'u al'umma suke aikatawa Allah yake jarabtan su da irin wannan hali da muke ciki in mecece matsalar kuma mecece mafita wannan shine kaɗan daga cikin batutuwan da zamu tattauna a wannan zama na wannan rana kuma a zaure muna tare da alshek said wato muhammed abare shugaban kungiya masabar shi'a karkashin jagorancin sheikh ibrahim zazzaki reshen jihar gombe aka maka allahu ina ma barka da shigowa wannan zaure a wannan rana ta yau na'am akar maka allahu gashi kasa ta ɗauki wani layi da kowane bangare dai ba daɗi kamar yadda mutane suke ta wayo wayo sai dai ra'ayoyi yana ta fita daban-daban da farkon fari za mu so mu dubi akan irin halin matsatsi da ake ciki a wannan ƙasa. mai malam zai iya cewa akan haka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 to a gaskiya kamar yadda ka ambata wannan maudu'i na kuma albarka da farko ina godiya ga allah madaukakin sarki da ya ba mu aron numfashi da kuma yi mana baiwar imani da la'ila haɗin lalla muhammadu rasulullah sallallahu alaihi wa sallam ya kuma kaddara ko gayyace mu a wannan zaure na kuma albarka a wannan gidan talabijin na kuma albarka allah ta'ala ya kawo mu shi gaba allah gije ya taimaka mu to hali da wannan al'umma take ciki gaskiya wato ya zama ilimi ne na kowa yau kowa aka tsayar a wannan ƙasa to malami ne wajen bayani saboda halin da ake ciki ya fito fili ana cikin wahala malam ana cikin matsatsi duk mai tausayi duk wanda ya san dan adamtaka to zai kuka da hawaye zai kwana bai bacci ba saboda halin da al'umma take ciki na farko taɓarɓarewar ilimi mm. ilimi ya taɓarɓare daga ainihin nursery primary secondary har zuwa jami'a mm. duk manya-manyan makaranti an samu tabarbarewa na ilimi za ka iya samun yaro a jami'a bai ma san yaren da ake karatu da shi ba mm. yana kokari kawai ya mallaki takarda mm. takarda shaida ya gama jami'a ya gama mm. jami'a kawai magana ya kare saboda halin rayuwa sannan za ka iya samun kamar ɗalibai dubu talatin ko arba'in sun nemi shiga jami'a sun gama secondary sai ka samu kamar sha biyar sun shiga to sauran ina suke kuma yaya za su ba ba sannan kowane shekara ana gama makarantu babu hmm, ana yaya ɗalibai kamfanoni hmm. suna ta haɗuwa. Hmm. yanzu kamar misali wannan jiha ta mu ta gombe mai albarka na san san da muna yara duk da yanzu ba tsufa muka yi ba amma saboda halin lalacewan al'umma yau damuwa muna ba da kare akwai kamfanin tamtam kola akwai tam akwai ainihin wato kamfanin tumatur na kowa akwai pz zai kirga ma kamfanoni wajen shida ga tono kumo yau ba mu mm. babu ko daya tashin jirgi kadai ya isa arziki da a gurbin nan mm. yanzu babu shi ya zama tarihi ta fiskashin wato kiwon lafiya mm. al'amura sun lalace asibitoci babu magunguna sai ka je a rubuta ma magani kawai a tura ka tana mm. cikin tsadar rayuwa ta fiskashin tsaro al'umma suna cikin halin bala'i mutum a sashe shi kamar jaka mm. a je a ajiye shi ana waya mm, ana neman kudin fansa ana neman kudin fansa mm. dangi duk su tattara karfin su gaba daya su miƙa zo su zauna hannun rabbana su dawo da mutum a zo a yi kukan ya dawo ba lafiya a yi kukan ba abin da za a shi akwai a garin puntuwa inda ma ya zanto cewa da aka je kidnapping sai aka harbe uban sai aka ɗauki yayan aka shi dangi su kawo kuma kudin fansa kaga mutum in zai ɗauko yayansa zai kokari ne ya ɗauko yayan domin ya ba da mm. dukiyar mm. to yanzu uban aka kashe za a iya mm. ɗauko marayu ne kuma sannan yanzu kayan gadon nasu ne za a siyar sai a ɗauko su ko ina hakan nan ake fama mahara daji kaga mutane kamar biyu. Hmm. sun bulla sun zo su ƙona muku amfanin gona su kona muku rumbuna su kashe ku me dalili su ba sani ba sunan su mahara kai ma me dalili ake kashe ka kai ma baka sani ba hakan nan aiki kenan to sannan ko mutum ya duba yadda al'amuran hawa farashi hmm. kayayyaki da matsalolin da ake ciki a yau hmm. mutum zai sayi kaya ya zo ya sayar Ah. masu saye suna kukan ya musu tsada hmm. bayan ya sayar in ya koma hmm. sai ya yi ciko kudin ba zai sau kayan da ya sayar ba ya sake sayo kayan hmm. jiya ya dawo ya sake dorawa in ya dora kuma a sake zagin sa sannan kuma in ya sake koma sai ya yi ciko sannan akwai wanda masu ke ake aiki gaba daya za ka samu shaguna ana ta rufewa yara yadda suke karramba a titi suna bara ba wai almajirai ba ne kawai mm. suke fara. da yara sukan yi baran abinci mm. sannan ranar kasuwannin gari su je su ɗanyi dako samu na sabulu da mai su je su ainihin wato wurin karatu to yanzu bara ya zama gidan kowa ita kawai ake matan aure mm, mutane ba sa iya ciyar da su. yara da yawa za ga sun je makarantar firamare ba su karya ba su fito tara ba su ci komi ba su koma aji ba a san ma me ake yi ba haka za su koma gidajensu da ranar an yi ko ba a yi ba ba san halin da suke ciki ba don haka malam halin da ake ciki bayi da daɗi bayi da daɗi to akan maka lawa irin wannan lokaci na tsadar rayuwa da a yanzu da ba azumi ake ba ga halin da ake ciki sannan kuma nan da 'yan kwanaki kaɗan za a fada a watan ramadana wanda al'ummar musulmai suke eh, azumi a dukkan faɗin duniya eh, ya kake ganin idan aka tafi a haka irin wannan matsatsi da ake ciki ya azumin bana ake ga za ta kasance akwai haɗari malam abin yana da haɗari gaske wallahi mm. saboda ita dai yunwa yunwa ce mm. wai wani yake cewa yunwa ba ta karɓar lahaula mm, <laughs> iya yunwa ba ta karɓar mm. yunwa mm. yunwa shi. kuma tana iya sa mutum komai ya sa a musulunci za ga cewa an yadda ya mutum yana jin yunwa ya shi mushe naman jaki ya yi kaza ya yi kaza in ya je inda zai samu abinci ya bunne wannan sannan kuma wato yanzu mutane za ga suna tare motoshi su yage tamfol su mm. ɗebi kaya ko su je su fasa shaguna mm. su ɗebi kaya wannan kwasan kayan fa haramun ne to kuma in ka kalli halin da ake cikin mm. to in aka tafi a haka to watan azumi ya shigo to wanne za a yi azumin Allah din za a yi ko ku dai karshe aji ma addinin ne za a yi a koma sace sace akwai haɗari malam gaskiya akwai hadari to aka maka Allah bari mu duba akwai jarabobi da dama da ubangiji yake wa bayan shi wannan hali da muka shiga a iya cewa kamar jarabawa ne ko daga wasu ɗabi'u ko halayya da muke aikatawa Allah ya jarabce mu ko kuma me ake ganin ya janyo irin wannan tsadar rayuwa to a gaskiya wannan tsadar rayuwa tana da dalilai na'am don komi yana da sababi idan ka ga shi yasa a wajen ganar da mutane mm. Allah akan nuna mutane abin halitta hmm. ashe kaga sama kaga kasa kaga hmm. ruwa kaga iska kaga hmm. kaza sai a tambaye ka to waye su ba wani mutum sarkin duniya da zai ce ni na yi sama ko ni na yi ƙasa ko ni na yi iska ko ni na yi kaza sai ce to mahalicin wannan shine mahalicin mu wajen nuna mutane mahalici akan nuna musu dalilai to mu ma tabbas jarrabawa shi ta ubangiji amma tana da dalilai dalilan suna da ɗan yawa za mu kawo kamar guda uku a takaice na farko hmm. wato turawan mulkin mallaka hmm. irin yadda aka mulki wannan al'umma hmm. aka sake mu aka tafi to ba a tsara kasar yadda za ta amfani ba an tsara ta ne da za ta amfani shi mai mulkin mallaka ne don haka an yi indororon dukiyarmu zuwa kasashen yamma mutum ya duba da kyau zai ga wato kamar indororin dukiyar mu kamar kahon da aka bar mu da shi muke rike su suna ta suna ta za hmm. to abin da aka yi mana kenan za a ce mana an ba mu yanci an ba mu yanci an ba mu yanci to amma hmm. wani irin yanci ne yancin nan bai cika ba hmm. don saboda haka sai zanto sun bar mu cikin matsaloli waɗanda dole waɗannan matsaloli sai mun zauna mun nazarin su mun warware su to sannan kuma akwai rashin adalcin shugabanci in shugabanni ba su yi adalci mm. to shi ma yakan kawo bala'i cikin al'umma duk da abin da turawa suka yi na samu mm. a wani irin mm, wato kangi na mulkin mallaka